Barka da zuwa tashar tsakar gida. A karo na biyu, Dizel ya sake musanta zargin shi ya yaɗa bidiyon Maryam Booth. Da alama dai wannan jayayya har yanzu bata kai ga taƙiwa ba, domin bayan jawabin da mawaƙi Dizel ya yi, da ya kansa da zargin da ake masa na ɗauka da yaɗa bidiyon tsohuwar budurwarsa Maryam Booth. Rayu din ta fito ta bayyana wa duniya cewa Dizal shi ne ya ɗauke ta a bidiyon shekaru uku da suka wuce a lokacin suna soyayya a yayin da take canja kaya. Sai dai a daren jiya mawaƙin ya sake wallafa wani jawabi a shafinsa, inda yake ƙara jaddada batunsa na cewa ba shi da masaniya kan zargin da ake masa, kuma ya ja kunnen Maryam da ta canje kalamanta kafin shi ma ya ɗau matakin shari'a. Ga dai abin da ya wallafa. Jawabi na kashi na biyu. A safiyar yau tara ga watan biyu shekara ta na karanta wani jawabi da Maryam ta wallafa a shafinta na Twitter da sauran kafafen sadarwarta. A ranar takwas ga watan biyu shekara ta biyu da misalin karfe takwas da rabi na dare, inda ta yi min kage da cewa Na ɗaya, game da bidiyon, ina so in tabbatar da cewa shi wannan mutum mai suna Ibrahim Ahmad Rufa'i ya sha yawan barazana sau da dama akan da bashi kuɗi ko kuma ya saki bidiyon. Na biyu, inda ta ce gaskiya ne, Dizal tsohon saurayina ne, shi ne ya ɗauki bidiyo na ban sani ba yayin da nake canja kaya. Daga kosa murya na musanta wannan bayani na sama. Gaba ɗaya bayanin batu ne mara tushe da zunzurutun ƙarya. Sai dai gaskiya ne Maryam tsohuwar budurwa ta ce. ko musu babu abin da ta wallafa a bayyane yake kishi ne yasa take kokarin ta tozarta ni ta kuma kunyata na idan iyalina ina kuma mai ƙara tabbatar da cewa babu ta inda ne wa Maryam Bud barazana ko wani akan zan saki bidiyon ta idan ba a bani kuɗi ba babu wani abu da na bukata daga gare ta ko wani akan wannan al'amari na yadda ita tsohuwar ta ce amma ni ban laɓa na ɗauki bidiyon ta ba a yayin da take canja kaya sannan kuma ban san wanda ya ɗauka ba ita ta san wanda ya ɗauke ta alhakinta ne ta bayyana ko wane ne Ina nan akan bukata akan matsayata ta baya a jawabin da na wallafa a shafukan sada zumunta ta a jiya takwas ga watan biyu shekara ta 2020. Zan iya tunawa a watanni biyu da suka gabata na sha cin zarafi a yanar gizo da hantara da tsangwama. Wanda waɗanda suke min haka su kaɗai suka san dalilin su na ƙoƙarin ganin sun kai ni ƙasa warwas. Amma ko sau ɗaya ban fito na yi kwarmato ko na mai da martani ga wani ba akan hakan. Kawai dai ina yin rayuwata ne cikin farin ciki ina yin abin da ya shafe ni ba ruwana da kowa. Haka zalika abin da ya fara 'yan kwanakin nan ya mutukar taba mu mutunci na da martabata ya jawo min ce-ce ku ce habaici da raini tun daga wallafa wannan abin a kafafen sadarwa na fara shan kiraye kiraye daga yan uwa da abokan arziki dukkanin su cike da mamaki da kuma rashin jin daɗi bisa ga zargin da aka yi min duk da dai da fara na jajanta mata bisa bidiyon da aka ce an saki nata amma hakan ba zai sa ni naɗe hannaye na ina kallon ta ko wani ta ya kala min laifi ba domin cimma wata manufa ta don bata min suna da zaman mun da martaba da kimata gami da ƙuntata min ni da iyalina Don haka ina buƙatar Maryam Booth ta gaggawar janye bayanin da ta yi na bata min suna a kafafen sadarwa, da kuma nemi yafiyata ta kafafen sadarwar. A ƙarshe, tunda na tuntuɓi mashawarta na akan su yi nazari kan wannan bata min suna da aka yi, su ba da shawarwarinsu akan matakin da ya kamata mu ɗauka akan wannan al'amari. Na gode, sa hannu, official diesel. Da na subscribe don samun labaran Kanye da ɗuminsu daga tashar tsakar gida. A yanzu za ku iya samun manhajar tsakar gida a dandalin Play Store. Shiga Play Store, shiga ɓangaren bincike, rubuta tsakar gida, sai ka anta ya sacin. Za ka ga tambarin tsakar gida, danna install domin sauke shi akan wayarka.